jawahirul ma'ani eh. to zan fara tuko maka wannan na waya wannan wannan abun kunyan da aka yi ka ji abin zai baka takaici shi yasa mm. ma ban turo maka ba dan kai ya haɗe saboda haka daban zan turo maka shi gashi <laughs> sai ka sai ka sa wa mutane ga na ɗaya na yanzu zan turo maka zan turo maka shi a lambar da nake tura jawahirul ma'ani Not a akwai magana shai ɗaya ya shigo to dan nashi oh ɗaya ne mako a akwai wani akwai wasu akwai wasu sai in an gama ji sai mu saka na biyu eh sai a okay a ko a kuma turowa so da nake mu bi daki daki ok saboda samun da in upload maka su gaba daya to eh bara in kuma turo jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa eh yau za a sa duka kowa ya yan tiktok insha Allah kuma zan nuna muku ta nan Allah da za ku gani kamar yadda idan rijiya ba ta da wadataccen ruwa za a zama kasar a cikin a cikin mai ce za a yi tsiri da yin kimiyya ba na ya fi da ba yau ran kuma jama'a ku yi hakuri muna muna yana download yana download zai hau kenan yanzu yau ga na biyun nan ma na kuma eh kamar na biyu ya shigo kuma yau don Allah muna roka ban shafin nan gaba ɗaya malam Buhari kai kuna jin mu ranan talata ranar da za mu yi karatu na a jawarin ma'ani nan don Allah kowa ke da program ya yi kokari ya ba mu dama mu ƙare program ɗinmu sannan mai na da dama ya hau kowa ke da program ya yi kokari ranan ya bari shemu mun kare. kowane ne don Allah mu yi kokarin haka duk ranar litinin muna roƙa kowa ya ajiye program ɗinsa a shai ba shi ne guda-guda wanda ka turo kan eh, ɗayan telegram ba wannan su ma za mu roƙansu. o oh, wannan su ba nasu daban ok barin ba shi suna daban eh, suna daban nasu daban za mu zo kansu ce ya hau yawa wato a danna samu biro saboda nan ta nan zan cire muka kare program ok shai shi wannan wuri me me ake me ake faɗa kan eh magana ce wani ne ya waya eh to da ya waya sai yake masa magana akan wasu gyararraki sai shi lawan yake nuna cewar ai shi littafin jawahirul ma'ani ana fifita waliyai ana nuna sun fi sahabbai ka gane ana cewa shehu tijjani abun koyi ne sau da aka mun fi girmama waliyai akan sahabbai gashi tun da aka faro jawahirul ma'ani ba a faɗi eh. falalan sahabbai ba wato kamar da girman zaɓe ƙara wannan cikin eh, mukaddima kenan yawwa ana ta faɗan waliyai sai sai ya ce masa to ai al'udud diriya ma ba a faɗi falalan sahabbai ba su ma sun fi ganin ibnu taymiya kenan akan wannan akan hmm. akan sahabbai hmm. to shine ya da barbarci na'am to shai za za za mu hau kenan za mu saka kenan to a saka Yawwa, Malam ya ce ‘yan ɗariƙa suna ambaton shehunansu, sama fiye da yadda suke ambaton sahabbai haka ne yawwa to malam menene ma isa malam ya faɗi haka saboda shi ne abin da waƙi ya tabbatar shi muka fi ji kan mu ji an faɗi karamar na abubakar ko umar ko Usmanu ko ali sai an faɗi ta shehu tijjani bila adadin yanzu tun da muka fara jawahirul ma'ani tun daga farko zuwa inda muka tsaya babu wani maganar sahabi ko ɗaya amma akwai maganar waliyai waliyai waliyai kuma a nan shehu tijjani a karatunmu na yau ya tabbatar da waliyan da yake nufi wanda ba mhm. su habbai ba. To yau yawwa yanzu to yanzu malam tun da ya fara karanta al'uqudud diriya shin ya yi bayani akan sahabbai shi ma yanzu hakan bare nuna cewa shi ma ibnu abdulhadi ya fifita ibnu taymiya akan sahabbai ba tun da bai bi sahabbai ba babu littafi kwaya ɗaya da ibnu abdulhadi ya yi ya ɗauki sahabi kwaya ɗaya ya yabe shi kamar yadda ya yabe ibnu taimiya shi kwaya ɗaya karan kanshi kwaya ɗaya shi ma shin ko akwai shin hakan ba yana nuna ibnu abdulhadi shi ma ya fifita ibnu taymiya akan sahabbai ba ne to akwai bambanci tsakanin biyu shi nan labarin ibn taymiya ake ba labarin waɗanda za a yi koyi da su ba shi kuma anan yana cewa ga waɗanda za a yi koyi da su a yi kaza da su kaza da su amma shi ibn taymiya ana faɗar abin da ya faru a rayuwarsa ko malamai suka faɗa game da shi ba a zo magana umarni na a yi koyi ko a ciki bai ce za a yi koyi da ibn taymiya ba dan saurare ni in ji magana tun da aka faro al'ukuna ba inda ibn abdulhadi ya ce ai koyi da ibn taymiya amma a nan akwai maganar koyi da waliyai da batansu ne zukata suke samun nutsuwa da kaza da kaza shi ko babu wannan ka fahimta shi ma nan da ake kawai magana ake akan shehu tijjani shi kadai to shine zaka daidaita da abin da aka faɗa a nan amma yanzu maganar da ake a nan ana magana koyi da ruko da tafarki. Inna lillahi wa inna ilaihi akar mukalla afwan don Allah ka ji tsoron Allah Ka ce, fa da aka fara karatun al diriya ibnu abdulhadi bai ce ibnu taymiya abin koyi ba ne. wannan ba ka faɗa duniya tana jin ka ka ji tsoron Allah malam lawan ne aya ka ji ni ala gafa da malam ba ta ne bai ce a yi koyi da shi ba ai shi ma shehu a anan an ce kuduwa ɗabaƙa ko a ce ɗibaƙu da haka ibn abdulhadi ya ce na karanta cikin wannan abu da aka rubuta a ƙarshen wannan littafi bi khatin zahabi da rubutun hannu na hafiz abu abdullahi zahabi ya kulu fiha yana faɗa a ciki ya ce sami'a jami'a hadal kitabi ala mu'allifihi ya ji dukkan wannan littafi daga wajen wanda ya wallafa shi shaykhin al-imam al-alim al-allamati al-awhadi shehin mu malami mai yawan sani makadaici wanda bai da sa'a shaykhul islam shehun musulunci Mufti firaq mai fata wannan firaq kungiyoyi qudwatul umma sannan abun koyin al'umma ko ujuba ta yadda shi an ji ah, kuma ya karatu, wallahi wannan kola fitina ne <laughs> wallahi ya ce ya ce yanzu ba inda aka ce ai koyi da ya ce babu ba inda aka ce abin koyi a jawahirul ma'ani ne aka ce ai koyi da shi da amma shi ibnu taymiya ba inda ibnu abdullahi ya ce ai koyi da shi to bari ka ji wasu guraren mm. ina ga ana na biyu da na sako maka ne a kuma saka oh, a sa na biyu eh a kuma saka za a daɗa jin wasu guraren da aka ce a koyi da ibn taymiya me aka ce me hankali ne ma zai koyi da ibn taymiya shi no kuma guda gudun malam lawan da ya ce babu kuma shi no kuma zai eh. karanta kuma akwai shi ya karanta ya ce me hankali ne ma masu hankali ne ma za su koyi da ibn taymiya sai masu hankali jama'a kuma kuwar kujinan kuma to muke a ciki a ciki bai ce za a yi koyi da ibnu taymiya ba dan saurare ni in yi magana tun da aka faro al'ukuna ba inda ibn abdulhadi ya ce ai koyi da ibn taimiya amma a nan akwai maganar koyi da waliyai da ambatansu ne zukata suke samun nutsuwa da kaza da kaza in babu wannan ka fahimta shi ma nan da a ce kawai magana ake a kan shehu tijjani shi kadai to shine zaka daidaita da abin da aka faɗa a nan amma yanzu maganar da ake a nan ana magana koyi da ruko da tafarki inna lillahi wa inna ilaihi akar mukalla afwan don Allah ka ji tsoron Allah kace fa tun da aka fara karatun al-uqudud diriya ibnu abdul hadi bai ce ibnu taymiya abun koyi bane wannan maganan ba ka faɗa duniya tana jin ka ka ji tsoron Allah malam lawan ya ka ji ni ala gafa da malam ba ta ne bai ce a yi koyi da shi ba ai shi ma shehu tijjani anan an ce kuduwa addabaka ko a ce addibaku da haka ibn abdulhadi ya ce na karanta cikin wannan abu da aka rubuta a ƙarshen wannan littafi bi qat'iz zahabi da rubutun hannu na hafiz abu abdullahi zahabi ya kulu fiha yana faɗa a ciki ya ce sami'a jami'a hadha kitabi ala mu'allifihi ya ji dukkan wannan littafi daga wajen wanda ya wallafa shi shaikhina al-imam al auhadi shehin mu malami mai yawan sani makaɗaici wanda bai da sa'a shaikh islam shehun musulunci muftil Firak, mai fata wannan Firak, ƙungiyoyi, ƙudwatil umma sannan abin koyin al'umma ko ujuba ta yadda shi kamar yadda idan rijiya ba ta da wadataccen ruwa to guga in ta taba kasanta sai ta taso da kasa sai ka ga ruwan ya gurbata to ibn taymiya a nan wajen yabansa aka ce ya zama teku wanda ita teku ta fi karfin guga ta gurbata ruwanta wa kuma ibn taymiya ma turgujin malami ne yuktada bihi da ake koyi da shi yaktadi bihi al-akhyaru wanda zababbun malamai ma suke yin koyi da shi al alibbau masu kaifin hankali sai ga shi nan a nan kuma ya karanto to shi ne a ta aka yi ma al'akhiyaru al'alif wawu eh kuma teku ne ma gaba daya teku ne kuma masu koyi da shi ma zaɓaɓɓu ne masu kaifin hankali su ne suke koyi da ibnu taymiya ba gama garin mutane ba na'am special person kenan yawa special person su ne suke koyi da ibnu taymiya su ne suke koyi da ibnu taymiya amma ba wai kowa ne ba kowanne haka ne yake zuwa a sai wato special person mutane na musamman su ne suke koyi da shi amma ya ce wai ba koyi da ba inda aka ce a koyi da ibnu taymiya saboda kin shehu tijani a ransa da san ya tasawa wa mutane kin shehu tijani to wannan shi ne, to kaga irin wannan a ce malamai sun zama haka waɗannan wai su ake cewa malamai ba ka tsoron Allah har ma kola yana ce ma ka ji tsoron Allah ma dan Allah ka ji tsoron Allah har inna lillahi yake yadda kaga an mai mutuwa saboda ai ba za malami ba zai ba zai yi a ce malami yayi irin wannan abun ba mm. duniya tana gani shi kola ya riga da ya san ka karanta a alƙuri nan ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba uku ba cewa ibn taymiya ana koyi da shi mm. ya sani ka karanta ka fassara ko baka da ya zo gun tun sarki zaki bari ma ta mahaukaci yadda ake ba To tun da ya fara karatun nan babu inda ya gyara al'udu duniya inda ya ce akwai gyara a ciki babu shi. Eh, wato komi daidai kenan. Komi daidai ne. Mm. Amma da ma'ani kullum akwai gyara a ciki. Mm. Sai an kwaɗa fassara ka gane abin da shi alharazmi ya faɗa daban shi yadda zai fassara daban sai wa fassara saraddi Kullum da san shi kansa eh. yake wa raddi ba dan gaskiya tun da muka fara bibiyan karatun nan da kake yi in sha mm. kana ji kaman misali a ce muka Qur'ani da hadisi ne na kaman mm. jawahir eh, kullu duriyar shi ke ma fassara jawahir ma'ani a karantarwanka sosai kuwa eh na kaman haka sosai muna ko a nan mu hada mi fanfaya. kwarai eh. kuwa muna haɗawa gashi a nan akwai a nan gashi a nan akwai a nan gashi a nan akwai a nan haka muke ta yi sau da haka shi dole nasu ba sa laifi lafiya lau suke ma'asumai ne ko hmm. sun fito a baki sun ce a'a suna laifi karya ne babu inda ya tabbatar da cewa ga kure a al'udur duriya amma kullum ya zo jawahirul ma'ani sai ya ce nan da kure disan abin da yake cikin jawahirul ma'ani shine a al'udu duriya amma sai ya wanke na al'udu fes shi kuma na jawahirul ma'ani komai haskensa sai ya sa masa gawayi ya mai da shi baki irin hmm. sannan ya fito da mutane shi. haka yake yi saboda haka mu kuma dama karatun mu abinda muka zo mu haska wa mutane kenan me lawan yake yi me ajandarsa a karatun littattafan nan guda biyu ajandarsa ya fito da ibnu taymiya ya wankakke ne fari tas ya fito da duniya shehu tijjani kuma a ganinsa baki kirin ne to abinda da muke gaya masa kafin shi an yi mutum sama da dubu wanda suka ɗau wannan layin yau ba a zancen su sunan su ma ba a sani ba shehu tijjani kuma yana nan da haibarsa da karamarsa da komai duk duniya mata mahaukaci duk duniya ba wanda yake da mabiya a cikin musulunci a cikin musulunci a duniya yau kamasa tare da duk wannan zagin da salawan suke masa ba wani mutum da yake da mabiya a musulunci a da'ira ta musulunci a yau kamansa hmm. sau da haka dan dan sho dan sho Ibrahim sho Muhammadu Mahi a taron da aka yi na da Alamin Islami menene World Islamic me ake cewa wannan kungiya ta haɗin kan musulunci na duniya dan eh. sho a high table yake zama sho Mahi na'am a high table yake zama saboda an san ba wani ɗa da uwa ta haifa baka fata da yake da mabiyan da babansa yake da shi yawwa baka fata wanda yake da mabiyan da babansa yake da shi su sun sani duniya ta sani tare da duk wannan bakantawar da waɗannan suke to yadda magabatanka suka yi suka wuce haka za ka yi ka wuce a daina faɗaka shehu Jan kuma yana nan ana faɗarsa ana radiyallahu anhu haka za a yi kuma za hmm. a je kiyama a tsaya gaban Allah duk abin da aka faɗa a dawo da shi Allah kuma shine mai hisabi saboda haka wannan ba za mu taba cewa da mutum kai yayi ba ya ci gaba da yi duniya ce ya ci gaba to da haka wannan dan shimfiɗa muke wa mutane dan a muƙaddima su gane cewar menene abin da lawan yake a karatun su gane ga kuma misali nan mun bayar da haka za mu shiga bidiyoyi gadan-gadan ah, bidiyon al'uqudud durriya jama'a yauwa za mu fara karatu Allah ya saka da alheri mun gode ya yawwa wani kenan ok shai a al'ukudu duriya ko da shi za mu fara yawwa number one eh me 8 second Eh, alƙaƙo na rubuta shi aha eh za mu saka kenan yau yes dan ta al-harrani الشيخ التقي wanda shi ne shehu don da ake masa lakabi da taqiyuddini hmm. to nan ya ce a shehu taqiyu ba haka bane ba a shehu taqiyu a shehu taqiyuddini ne amma a sheku taƙi wannan kuskure ne ba haka aka rubuta ba har ma wata nuskar na je na lalubo ta al'ukut din duba gani ko nuska ne duk da na san abin ba zai yiwu ba amma dai ne masa adalci duba gani na duba na gani wannan kuskure ne a sheku kiyu a a sheku taƙiyu dini haka zai ce saboda haka shine daidai wanda yake so ya je duba a irin bugun nawa hmm. to zai duba shafi na 63 daga ƙasa eh. shafi na 63 daga ƙasa darul kutubin ilmiya wanda suka buga mai irin wannan bugun to da haka zai je ƙasan layi na ƙarshe zai ga a shehu taqiyu dini ne amma a shehu taqiyu wannan wannan kuskure ne kuma ɗalibai mu sai mun tsaya muna ta dan ƙa'ida ce ta ƙa'ida in an saba ta duk wanda ya karanta ta ba sai kai ta wani sharhi ba ya san an saba ka'ida sau da haka eh, sai mu je bidiyo na a nan mun san larabci ne amma misali ai sunan shek ibn ne kamar misali a ce shek abul fatai na she wani ce a'a ba haka bane shek abul fatai she ka kara da sani tijjani kaga wannan a hausa ba komi to amma a larabci. ya sake launin kuma ya sake lafazin abin da ake nufi a shakta eh, da muke so mu gane a larabci ya saba ka'ida a larabci kamar an ce a shigo gida gida yana da kofa biyu da kofa a da kofa b ya mm. ka ce a shigo ta kofa b sai ka shigo ta kofa a ka saba doka to abin da ya doka ta larabci ya saba larabci ya ce ya karanta a shehu ce ce ta kiyu dini to ba ta kiyu ba wasu sai shi kuma ya ce a shehu ta kiyu ga yadda aka rubuta shi kuma ya karanta sabanin yadda mai littafi ya rubuta ok yawwa saboda haka ga abin da ka rubuta kuma sai a karanta maka sabanin abin da ka rubuta da haka shi ne ya yi a nan gurin ko kuskure ne ba za a yafe shi ba a kau da kai da haka kuskure ne a gyara mun kuma sa bidiyo an ji so da haka sai a tafi bidiyo shekara ɗari shida ah, da tamanin da tara fi ismin alghazahu cikin sunan da ya yi wa ilgazi ma'ana ya kawo shi a salo na cikaci cikaci a abrazahu da wata sifar da ya bayyanar da ita fi lafzin aujazahu cikin wasu lafuzza da ya taƙaita su li fahamin a'jazahu dan a kasa fahimta wa hiya hadhihi to ga baitittukan waƙan nan waɗannan ba su da alaƙa da mu a karatu sama da baiti ɗari da ashirin da wani abu ne da haka ba za mu bi su ba ba su da alaƙa da karatun mu kai tsaye to da haka za mu wuce baitocin waƙa sai ya je inda yake cewa wa qala shaykhu alamuddini shaykhu alamuddini ya ce to na akwai magana biyu magana ta farko lifahamin a ajazahu gashi kato yana fassarawa bi wasfin abrazahu da wata sufa da ya bayyana ta fi lafzin aujazahu a cikin wani lafazi da ya takaita shi li fahamin a ajazahu dan wata fahimta da ya gajiyar da shi haka yake sai ce wai dan a kasa fahimta don wata fahimta da ya gajiyar da shi wannan kenan na ɗaya na biyu kuma ba mu yadda da zuku ba littafi aka ce za a karanta duk littafi aka ce za a karanta don me za a tsallake shafi rabin shafi shafi ɗaya biyu uku huɗu, biyar don me za a tsallake shafi biyar hmm. shafi biyar a tsallake nan an tsallake nan an tsallake nan sannan an tsallake nan an tsallake nan sannan an tsallake nan an tsallake nan to don me za a zo an ce kuma littafi za a karanta ta yi hakan za a yi karatun a dama wani wani abu aka ce za a yi selecting ne lokacin da zai fara karatun ya ce wani abu zai selecting ko ga topics din da zai tattauna a littafi bai faɗa ba tun daga farko muka fara bin ka karatun nan baka faɗi cewa selecting za ka yi ba ta kai za ka karanta su tiriyan tiriyan to meye a cikin baitocin ake tsoron a karanta yau mu iya eh shi kwarai kuwa baitoci da aka yi wa shakki ibn taymiya kenan wato baitoci ne wani malami ne ya yi irin kacici kacici din nan na'am eh. eh irin irin kure din nan misali kamar koye wasu abubuwa eh, akwai ban sani ba a turanci akwai wani wani yare da misali ni da kai wani wata magana da ni da kai za mu fahimce ta kalma ce ta turanci za mu faɗa amma ni da kai ne za mu gane me muke nufi wanda ba mu ba ba zai gane me muke nufi ba ko jagon suke ce masa Eh, wanda mutane ne wasu mutane za su kirkire shi isu isu ko ɗalibai eh. ko ko ko waye su kirkire shi isu in kai ba su bane ba za ka gane me suke yi ba ne shai kamar kamar ma rubutu na doctor za a rubuta kai ba ba shi zai kai ba za ka ba za ka gane to da haka sai aka sami wani malami sai ya rubuto wasu baitoci baitocin nan ya ɓaɓɓoye wasu abubuwa ciki ya faɗi abubuwan amma a ɓoye bai fito da su ƙarara ba sai ya turo ya ce ibnu taymiya in malami ne ya fito da wayannan abubuwa oh, okay a cikin al'ukudu duriya eh tambayoyi ne wani malami ya yi su a cikin waka amma tambayoyin a ɓoye misali ce sarki zaki ka gaya min menene abin da da baba shi ta haife shi yake fin ta ƙarfi kuma take za ta haife shi amma kuma ana haihuwarsa kuma ya fi ta ƙarfi ka gani irin waɗannan tambayoyin misali su ake cewa lugus kacici kacici ka eh. ga masu lugas suka faɗa suna cewa ƙarfe ne ƙarfe ne za a fitar da shi daga ƙasa hmm. amma kuma sai a daki ƙasar da shi kuma a fasa haka na'am to irin waɗannan abubuwan misali ne da su to irin su yayi haka yayi su ta irin haka ya fakoye sai ka ya ce ibnu taymiya ya faɗa amsoshin da suke cikin suke cikin baitocin to sai ibnu taymiya ya bi ya warware abubuwan nan gaba ɗaya sai da ya faɗe su kuma a lokacin da ibnu taymiya ya warware yana 20 years shekara 60 a lokacin Sau da haka sai suka yi aikekeniyar irin waɗannan baitocin ya rubuto wasu Ibn Taymiyyah ba ya rubuta. Ya rubuto Ibn Taymiyyah ya rubuta. To yanzu wannan ba yana nuna irin kaifin ilimi da Ibn Taymiyyah yake da shi ba. Kuma wannan ba yana nuna daraja ce ta Ibn Taymiyyah ba, daraja. Abin alfahari shi ke abin alfahari ne. to tunda har babansa ma ya alfahari da shi babansa yana raye a lokacin da aka yi abu, sai da ya ji daɗi ya alfahari da ibnu taymiya akan wannan to yanzu wannan shi kuma littafin al'udu duriya dama darajoji ibnu taymiya za a fara to ka samu wata daraja kuma ka zo ka kalle kaga akwai magana akwai magana akwai dai irin wannan eh. dama ta samu shi ba ba ya amfani da ita ba shin kana ganin eh. akwai lauje a cikin a ciki ne akwai wato abin da yake akwai ƙara kawai a fito a ce ba za a iya ja a fassara ba Oh yanzu na fahimce ka akwai akwai baitocin akwai wahala gaskiyar magana. Okay. Okay. Yana da wahala to amma ba za a fito a ce ba za a ja ba kuma ba za a je gaban malamai a zauna su fassara ba. Na'am. su biya a ji menene a zo a warware to kawai sai aka yi wani wani yaki da tunani kawai sai aka ce wai ba a topic din da muke magana akai bane tsallake su zamu to da Allah a dawo da Allah mu muna bukata a biya mana hmm. dawo a zo a biya waɗannan waɗannan baitocin in ko ba za a iya biya bane a fito a gaya duniya cewa gaskiya ba a yi abin waɗannan abu ya ba amma hmm. bakin wani a ce wai ba ba maudu'in mu bane matsayin ibnu taymiya baitocin suke nuna da irin gazararsa a cikin ilimi dan haka a fito kuma littafin dama abin da ake so a faɗa kenan matsayin ibnu taymiya saboda haka da Allah a fito a bayyana a biya wa mutane baitocin nan mu kuma mm. inda gyara raki mu fito mu gyara wa mutane mu ce nan ba a fassara daidai ba nan an yi gyara nan ba a karanta daidai ba in ba wannan ake tsoro ba da Allah a zo a karanta wa mutane alkawari aka yi wa mutane za a biya musu littafin nan daga A har Z so da haka jawahir ma za a yi daga A har Z ba mu yadda da tsallake ba maganar gaskiya so da haka muna tura wannan sako Zuwa ga Lawan Triumph ba mu yadda da tsallake ba a dawo baitocin nan a karanta su, sau da haka Sarki sai mu shiga voicemen na. A wannan godiyar na kalli na'urwar al-Aliya na karya ta ƙasa. Hmm. Ayyamar Juma'i a bin ranar Juma'a, Wakana ya tawakadu zaƙa'an ibin Jami'a ya kasance yana ci balbal ta fuskar kaifin kwakwalwa, ma'ana kwakwalwarsa tana aiki wa sama'an. a wata nuskar wasama'an kuma ya kasance yana da kaifin saurare amma a wannan nuskar wasama'atihi min alhadithi kathiratu abubuwan da ibn taymiya ya ji na hadisai daga bakin malamai suna da yawa wallahi nan sarki zaki wani ki fada a wallahi ƙarya ne batun wai wata nuska wallahi ƙarya ne ka ina rantsewa ba littafin mu bane amma dai ina rantsewa wallahi batun wata nuska ƙarya ne wasa karatun ne ya dage aka ce wasa ma'an wa kana ya tawakkadu zaka'an wasa ma'an wasa ma'an aka ga to in an ce yana wato huruwa wajen kwanya ibnu taymiya wato kwanyarsa kamar wuta ta kama kamar hmm. kama wani, haka yake ci wajen kwakwalwa da kaifin basira to sai kuma aka ce wasa ma'an, to jin ibnu taymiya shi ma sai a ce jin ibnu taymiya yadda yake ji kamar kamawar wuta wannan kwata-kwata bai yi ba san ba alaka wai kuma sai dan ai ibadi an yi abu ba daidai ba ka gyara a gurin ka wuce akwai guraren da kake bata in ka bata sai ka dawo ka gyara duk ba ma zuwa mu yi magana su ko a jawairul ma'ani ba ma magana su ko a jawairul ma'ani ɗazu na kakkama gurin da za ka yi dakil dakil ka je ka dawo ka je ka dawo har al'udu duriya din ma sai ka je ka biya ka fassara ka ga fassarar ba ta yi ba sai ka kuma koma haka ɗauko duk irin wannan ba ma waigawa mu ce sai mun zo mun in kai haka a nan ba za mu ɗauko kilif ɗin ba kawai za mu wuce mu kyale ka tunda ka gyara ba buƙatar mu datso iya inda kai kuskuren bayan ka gyara kuma mu ki faɗa cewar ka gyara mu maka rashin adalci mu zo mu kallafa maka cewa ka yi kuskure ba mu da wannan tsarin to da haka in ka biya ba daidai ba ka gano ba daidai kai ba ka dinga ƙarya ka ce a wata muskar. kawai ka dawo ka ce ba daidai ka biya ba ka sake biyawa yadda yake daidai din da ya ƙaryar nuskar kuma ƙarshe sai aka kuma faɗuwa aka yi wani mugun kifawa saboda illa ƙarya da ya ce wasa ma'an ba wannan wasa ma'an din shi ya kirkire ta a nasa ne ba a na Ibn abdulhadi ba saboda haka dole mu wa Ibn abdulhadi adalci ka a masa ƙarya da ka a dinga masa a shige a cikin zancensa wasa ma'a sai ya ce wasa ma'atu wanda dama asali haka ne to amma shi sai ya ce wasa ma'atihi kuma bayan istinafi ne Hmm. fara magana ne dole ya ɗau taka ɗauru ba a wasu ce wasa ma aji me zai sa aiwata kisira me amilin da ya mata kisira idan za a bashi fan taɓa sam wallahi bai da bai isa ya kawo amilin da ya sa ya karanta da kisra ba babu shi wa wasa ma atuhu min alhadisi kathiratu wato hadisan da Ibn taymiya ya ji suna da yawa shikenan abin da ake so a ci amma ba wa sama'an bane wa kana ya tawakkadu zaka'an wa sama'an wa kana ya tawakkadu zaka'an Ibn taymiya wajen kaifin kwakwalwa kamar wuta kamar kamawa take a su saboda kaifin basira sai aka ce kuma wa sama'atuhu min alhadith kathiratu hadisan da Ibn taymiya ya ji suna da yawa wa shuyukuhu shekunansa kuma aka ce mafi yawa suna da yawa yana da malamai mafi yawa to kawai a dawo a gyara wani wasa ma a ce wata nuska kaza ne wannan duk ƙarya ne mun kalubalanta a kawo nuskar da ta ce wa kana ya zaka an wasa ma a kawo ta babu ita ƙarya ne kawai hmm. nuskar kai ne ka kirkire ta da kanka amma babu wannan nuskar ga yadda karatu yake ya tawqadu zaka'an wa sama'atu min alhadisi kathiratu shine gaskiyar magana kawai a daina wani waye waye dan muna bi in mun ji kuma mu sai mun zo mun faɗa kuma ɗalibanka masu ido da kwalli su ma suna ji in kana irin waɗannan suna littafin suke buɗewa suna ganin kana irin wannan tukka za a dinga samun matsala so da haka wannan shine wato ɓangaren al'udu durriya akwai wani kwaya ɗaya da har na yanke ma dai kawai na ce me zai sa mu ta damuwa da batun gyaran nan gyaran nan mu dinga ɗan highlight kawai sai mu sai mu dale akwai wani guri da ya fassara karmar wato an ce ahadun ahadul askiyai ibnu taymiya ɗayan masu kyauta ne yana da kyauta shi kuma sai ce ɗaya ɗaya sai ya fassara da ɗaya ɗaya ma'ana a masu kyauta bai da kama shi ko ba haka aka ce ba a'a akwai masu kyauta da yawa ibnu taymiya ma one of them turancin hmm. yayi ko one of them ɗaya ne yauwa ɗaya ne cikinsu haka ake so a ce one of them ba wai babu wani kamansa a cikin masu kyauta ba kace to to amma dai ba mu sa wannan ba muka kyale to ah, a gurguje sai mu tafi ah, jawahirul ma'ani to jama'a ga jawahirul ma'ani kenan Tabii söyle. Hadi şimdi.